sai Musaini. Haba, a ce ga azumi ga rana irin wannan koda uwar ranar da ake a ce mutum ba zai karya ba. Ina. Salamu alaikum. <laughs> Idan ka ki ji, ai ba ka ki gani ba. Adamu Husaini, yanzu baka azumi fi sabilillahi ka shigo ɗaki kana cin abinci? Biji wallahi tallahi tsargiya niki. Tsar me? Tsargiya. To tsarge da wannan.